“Ina wuni?” na furta ina ƙoƙarin kutsa kai, duk da ko yana tsaye a bakin ƙofar duk ya tara gun, yadda na so wucewa da ƙarfi ya saka jikinmu goguwa. Ban san menene dalili ba, na dai ji ya yi saurin furta “inna lillahi” tare da kauce mani. Ina jin sa akai na wato yabi baya na da kallo. Antamar Murja ta fito daga madafa na ji tana ce ma Aliyu, “Au, har yanzu baka tafi ba?” Ban ji ya ce mata ba na shige ɗaki. Kun san wani abu da ya faru a ranar nan? “Hmm, dare na yi sai ga Aliyu ya dawo duk da kowa ya yi mamaki bai hana su yi masa maraba ba. Ina ɗaki ina ɗaukar lesson saboda jarbawa da za mu yi. Sarai na san da zuwansa amma har yanzu ban bar Jan haushi akan tare mini hanya da yi ba, shi yasa sa na ƙi fitowa na gaishe sa. Bayan wani lokaci na fito falo tuni Aliyu ya tafi. Ashe leda Umma ta bani ta ce, Ungo tunda baki san kunya ba, kina ji ana kiranki, yayanku ya siyo miki waya shine kika yi biris. Ido na ɗan waro jin wai ni ce zan rike waya, abinda nake kudai a kullum. Tike da murna na karɓa nan na fara buga game. Allah sarki, ‘yan magana kan ce ko dabba na son mai kyautata mata. To hakan ce kuwa ta faru kullum da sabon abun da Aliyu zai sayo mini. Tun ina jin nauyinsa har na saki jiki. In ya zo gidanmu har da ni ke masa hira, wani sa'in kuma yakan kira ni a waya mu sha hira. Umma ita ce kawai ta fahimci manufar Aliyu sosai ta ji babu daɗi don kuwa ta san Murja na son Aliyu. Don ta sha kama ta tana kuka da hotonsa a hannu. Umma ta yi mata huɗubar akan ta cire Aliyu a rai tunda shi bai ma san tana yi ba. Amma ina ta makance. Babban abin takaici kuma duk samarin da ke zuwa gunta wulaƙanci take yi masu. Ban taɓa sanin zuciyata ta yi wa son Aliyu kamun akuyar mikiya ba sai ranar da hajiyarsa ta zo gidanmu. Da maganar auren gida take son yi ma Aliyu, shi kuma ya ce ‘yar gidan marigayin Umar yake so. Farin cikin Aliyu shi ne nawa. Wannan ya sa na zo da kaina don na bincika cikin ‘ya'yan naki wace ce yake so. Hajiya ta faɗa. Muna zaune ni da ja a lokacin sai Umma ta ce mu ba su waje. Ban sanya aka yi ba sai gani ne an tara dangi Abba da na Umma sun karɓi sadakina. Ita kuwa Murja da farko ta zata ita ce Aliyu yake so. Sai daga baya ta gane ashe ba hijja zai aura ba ita ba. Ba a wani ɓata lokaci ba aka yi bikinmu. Duk safiyar Allah an ta Murja sai ta je gidana ni kuwa sai na yi ta murna. san ban san menene manufar zuwan ta ba. A ƙarshe dai Umma ta gindaya mata sharaɗi kar ta sake zuwa. Wannan shine taƙaitaccen labarinmu. Wani irin kuka ya zo mini ba tare da na shirya ba. Yanzu da ma Anti Murja Aliyu take so shi ne ta kasa gaya mani. Da sauri na rike tirolin da take ja. Wani banzan kallo ta manta ta ce, ja can munafuka. Ta yi maganar tana mai kufato da ni. Murja ba ta zame ko ina ba sai gidan Nasir wanda ya kasance saurayinta. Zama bai same mu ba a yanzu, duk wani abin da nake ɓoyo sun sani. Don haka yanzu yakin zai fara. Ni marja na lashe takobin ko rayuwa ta zan rasa sai na fiddo Bahijja daga gidan Aliyu, in kin fidda ta kina ganin zan bari ki aure shi ne? Wato ga mahaukaci. Marja ta yi saurin katse sada. kar ka yi tunanin wai har yanzu ina son Aliyu. A'a ko ɗaya ina son cutar da shi ne kamar yadda ya zalunci ruhina. Sai na gasa masa aya a hannu. Ba ni lambar malamin nan da ka ce aikinsa kamar yankan wuƙa ne. Nasir ya rufe ido ya kamar bai ji ta ba. Ta zauna kusa da shi ta ce na rantse ma da Allah ban san Aliyu. Burina kawai na tozarta shi. Ba tare da ya buɗe ido ba ya tambaye ta ta wacce hanya. Zan sa a yi masa mugun aiki. Na iya so ba hijja fiye da wanda yake yi mata. Ita kuma na sa mata tsanar shi a zuciyarta. Bayan kwana biyu da faruwar haka sosai jikina ya daɗa yin sauƙi. Sai dai har yanzu zuciyata ta kasa manta furucin ja. Ina zaune Umma na ɓare mini maganin da zan sha. Aliyu ya yi sallama. Tsabar firgicin jin sautin muryar sai saka na saki kofin hannuna. Kunin ya zube duk kayana suka ɓace. Duk hakan akan idon Aliyu. Umma ya fara gaishewa kafin ya samu gefen tabarmar da nake zaune shi ma ya zauna. Idona suka kawo ruwa. Dan a yadda yake suka kunnen na tabbata ya samu labari. Aliyu yaushe a garin Bahijja ta ce mini kayi balaguro. Umma ta tambaye shi. Eh, yanzu na shigo garin, sai kuma na ci karo da mummunan labari. Ya furta hakan muryarsa na rawa kamar mai son yin kuka. Hmm, kai dai bari Aliyu, cikin jikin Bahijja na yadda ka san shuka a gaban idon maƙiya to hakan ce ta faru. Shi kenan yanzu ba zan ga shirin ba. Bahijja na me yasa kika fita ba da izini na ba? Ban iya ba su amsa ba kawai sai na fashe da kuka. Umma ta yi saurin tashi ta shige ɗaki yayin da Aliyu ya matso kusa da ya fara rarrashi na. Da ƙyar ya samu na shiru, ya goge mana jikina sannan ya ce tashi ki je ki canza kaya mu koma gida. Ban musa ba na shiga ɗaki na shaida ma Umma sannan na sauya kaya. Umma ta kama hannuna kamar wata yarinya. Haka ta shiga yi mini ba da shi kansa Aliyu. Dole ki kula, kasancewarki mai addini. Bai isa ba, dole sai kin rinka yin addu'o'i na neman tsari. Ba Bahijja a kullum ina nisar da ke riko da azkar amma kin toshe kunnuwa baki yi. Umma ta faɗa tana goge mana fuska. in sha Allah zan rinƙa yi Umma na furta da ƙyar. Da taimakonta na shiga mota sai da muka ɗauki hanya Aliyu ya ce, Da na zo gida ban ga motar ki ba ina kika kai ta. Na saki baki ina kallonsa, ni sam na ma manta da wani zancen mota. Labarin abin da ya faru na fara basa tare da irin abubuwan da nake gani na ban tsoro a gida. Aliyu bai ce komi ba in ban da hun, hmm", sai na ji babu daɗi sam. Bayan mun je gida na wanke toilet sannan na yi wanka. Wayata na ɗauka zan kunna data. Aliyu ya karɓe tare da miƙa mini Alƙur'ani. Na girgiza kai don kuwa har yanzu jinin bai ɗauke ba. Karatu ya kunna tare da ce mini yi azkar daga yanzu ba zan sake barin ki da waya ba. Ban ce komi ba na sinne ina jin duk a babu daɗi. Abin da na fahimta Aliyu fushi ma yake da ni. Ina nan ina sauraron karatu har barci ya ɗauke ni. Na gaya muku wani abu, mafarki na fara tamkar dama jira ake na rufe ido. ‘Yan makaranta ne birjik kowannensu da allo yana karatu. A can gefe kuma baba almajiri na gani cikin fararen kaya, fuskarsa cike da annuri. Farin gemunsa siriri ya fara motsawa, sa'ilin da ya fara mini magana. Ba ƙara ƙaraso mana na manta ban faɗa muku ba. Ni ma tsantar kaina ne cikin almajiran nan, sai dai ni a tsaye nake ina kallonsa. A hankali na ɗaga ƙafata na fara takawa har na isa gare shi. Gefen sai nuna mini inda aka shimfiɗa wani agalemu. Na zauna ina mai tanƙwashe ƙafafu har izuwa yanzu idona na kansa. Magana ya fara yi wacce ta kasance tamkar busassarewa a cikin dodon kunne na. Labari zan baki akan wata baiwar Allah wacce ‘yar uwarta ta sace pants ɗan kamfanta ta kai wa baƙaƙen aljanu don su toshe mata mahaifa. Kin gane ko wace ce yarinyar? kai na girgiza alamar ban sani ba sai ya bani amsa da ke ce hijja. in kin tuna ranar da yar uwarki murja ta zo gidanki lokacin kina wanka saboda sauri sai kika fito daga toilet ana haka kuma sai ita murja aka yi arashi ta shiga toilet ɗinki a nan ta ɗauki pant ɗinki da shi aka yi amfani wajen hana ki haihuwa cikin hikima ta ubangiji sai kuma kika samu ciki sai dai ƙarfin sihirin ya sa ban bayyana ba Tun ranar da na ganki a makaranta na fahimci hakan. Sai dai ban samu na cece ki ba sai a ranar da kika je gun ummarki. Yana kawowa nan ya tsaya da maganar sai ya saka sa cikin nawa. Kar ki ji tsoro domin shine ne raunin ki. Daga lokacin da maƙiyi ya gane kana tsoronsa to shi kenan ya yi galabar farko a kanka. Na goge hawayen da suka ɓata mini fuska na ceto baba. Ban sani ba ashe wannan kalmar ta yi mugun tasiri a zuciyarsa. kaina ya shafa sannan ya ce, Na hana ki shan maganin da umarki ta baki ne saboda ‘yar uwarki ta canza shi zuwa wanda zai cutar da ke. Ya tsaya ya ɗan nisa kafin ya ci gaba da, Bahijja, ki jira akwai lokacin da za ki ɗauka ɗan cikinki da hannunki. Za ki masa wasa wata rana har ki da kesa, in yi miki laifi. Na washe baki ina dariya, yayin da kuma hawaye ke bin kumatuna. Subhanallah Bahijja, kukan menene kike? Muryar Aliyu ta tashe ni daga bacci. Da ƙyar na buɗe ido ina jin wata kasala. Ki tashi ki ci abinci maimakon ki azkar sai ki buge da yin bacci salon maƙiya su samu dama. Aliyu na kalla yadda yake magana da komai cikin jin haushi ni kuma sai ya yi mini kyau. Ko dan ban taɓa ganin sha irin haka ba ne? Menene kike wani kallo na ko baki ji abin da na ce ba? Ya sake mini magana cikin zafi. Da sauri na tashi na koma falo, ina tsaka da cin abinci Hajiya ta shigo, “Ke!” ta daka mini tsawa, jiki na rawa na miƙe tsaye, “Wato tsabar munafurcin naki har ya kai haka, shi ne kika sha maganin zubar da ciki don kawai ki samu kuɗi ga haidar, to kin zubar da aurenki yau gidan uwarki za ki kwana.” Nan fa Hajiya ta shiga bambami ni kuma na rakuɓe gefe ina kuka. Aliyu ya fito bai ce komai ba ya ja hannunta suka fita. Duk duniyar sai na ji ta fita raina. Waya na ɗauko na fara ƙoƙarin kiran layin na tasha. Bugu biyu ta ɗaga, sautin kuka na ƙara na fara gaya mata abin da ke faruwa har da zuwan Hajiya. Na tasha wacce suka gama da Bahijja yanzu ta dubi Daniel ta ce, Wallahi ƙawata a bar tausayi ce, shekara biyar da aurenta bata taɓa haihuwa ba, kuma yanzu da ta samu cikin ya zube. Babban tashin hankalin masu rukarta ce san bata da fahimta. ita ce ta kira ni tana kuka. Shiru Daniel yayi yana sauraron bugun zuciyarsa da ya tsananta. Karan farko a rayuwarsa da ya taɓa jin wani abu wai shi tausayi. Da a ce ina da hanyar da zan bi in saka ba hijja farin ciki to da na nemo ta. Ni dai tana bani tausayi. Na tasha ta kuma faɗa. Daniel ya riƙo hannunta ya ce ki kwantar da hankalinki ai za ta samu wani. Na tasha ta ce haka ne. Yauwa mu dawo kan maganar mu za ki aure ni? Daniel ya tambaye ta. Ta ba shi amsa da haba, daka-daka yaushe ne muka haɗu da har za ka yi maganar aure. Ka bari har mu saba mu san halayen juna. Ba za ki gane ba ne na tasha. Yadda nake ji ne game da ke san ba zan iya haƙuri ba. Kuma na yi alƙawarin ba zan taɓa cutar da ke ba ne. Daniel ya faɗa yana langaɓa kai. Zan yi tunani ta faɗa. Da sauri ya ce tunanin me kuma? Zan yi shawara da ƙawaye na muna cewar tasha. A'a ban son ki gaya ma kowa wannan maganar sai ranar auren kawai. Tunda ba a coci za a yi shi ba. Da ɗan mamaki take kallon shi. Hakan ya sa ya ƙara cewa eh ki yi tunani mana ƙawarki na a wannan halin ta yaya za ki je mata da wani neman shawara kuma. Na tasha ta saki murmushi ta ce haka ne kuma. To bari sai na gaya ma Rahila. Daniel ya ɓata rai ya ce, wai ke don Allah mai yasa ba ki jin magana? Na ce, kar ki gaya ma kowa. Ta ɗan turo baki ta ce, har maman? Ita ai ta riga da ta sani, amma kina iya sake gaya mata. Nan dai suka ci gaba da tattaunawa. Bayan wata biyu da zubewar ciki na na koma makaranta saboda jarabawar ƙarshe da ta gabato. Ban faɗa maku wani abu ba, tunda cikina ya zube ban sa rahila a idona ba. A waya kawai ta kira ta jajanta mini. Na tasha ita ce mai kawo mini ziyara wani sa'in har da abin dubiya. Nan take gaya mini abin da Daniel ya shaida mata har ta kawo tsiyar gumin bata san me yasa bai san Rahila ta sani ba. Saboda yana so ya yi mata bazata tunda ita ce silar haɗa ku. shine kai abin da na ce mata. Cikin mota na ga Rahila wacce tuntuni na tashi ta bani labarin sayanta. Wannan yasa ban yi mamaki ba. kamar kullum gaisawa muka yi sai dai kamar rahila na kyamata ban damu ba don ciwo ya san gidan kowa bahijja tun da cikin nan ya zube kin ɗauki damuwar duniya kin ɗora ma kanki don allah ki cire damuwar nan dubi yadda kika rame na tashi ta faɗa cike da tausayawa ɗan murmushi kawai nai saboda ni ɗaya na san irin uƙubar da nake shagon Hajiyar aliyu masifar safe daban haka ta marece in abin ya cizo ta kuma har ta waya take kira na. Na gode da kulawa na tasha, Allah bar mu tare. Ban kai ga rufe baki ba Rahila ta yo ciki na. Wai ke Bahijja me kika ɗauki kanki ne, kin fi kowa damuwa? Ai ki gode mu Allah ke zaune haki gidan mijinki, ni fa Hajiya Ula kora ta tai daga gidanta kawai tsabar hassada. Subhanallah tun yaushe. Me yasa baki gaya mini ba, yanzu a ina kike zaune? Yadda Rahila ta ga na damu da lamarinta sai kuma jikinta ya yi sanyi. Ban san menene na tuna ba kawai na ga ta rungume ni tana cewa, Allah sarki bahijja na o ni Rahila ban ce komai ba sai bayanta da na bubbuga. Na tasha ta ce, za a shiga aji ku ce mu tafi. Mafarin muka janye a jikin juna. Kasancewar na jima ban zo makaranta ba dole yasa ban fahimci kwas ɗin ba sosai. Sai bayan an tashi ne na zauna na tasha ta kwatanta mani. Sam ban farga da lokaci ya tafi ba har sai da muka fito. Gabana ya faɗi don kuwa ko shakka babu Aliyu ya zo har ya tafi. Tun da babu waya hannu na balle ya kira ni. Rahila ta tafi tun ɗazu. Na tasha ta kira Daniyar kamar kullum tun farkon fara soyayyarsu shi ke kawo ta ya kuma mayar da ita. Ban da zaɓin da ya wuce na bi su na tasha. A gida suka sauke ni. Na buɗe na tarar da ɗakin mai nuni da Aliyu ya zo. sai dai da na shiga ban gansa ba. Wanka ne na ɗauro alwala na shimfiɗa abin sallah na ji muryarsa. Daga ina kike? Sannan uban waye ajiye ki a mota? Gabana ya faɗi ras. Kar dai Aliyu zargi na ka fara? Na tambaye sa. ni matso kusa da ni ya wanke ni da mari. Tsabar yadda marin ya ratsa na har sai da na ga taurari na yawo. Cikin ɗaga murya ya ce, za ki gaya mini koko sai na haɗa miki jini da majina. Cikin kuka na masa bayani kafin na durƙushe ƙasa. Aliyu ya dafa kai ya ce, kenan ƙarya ce take yi mani? Ko ɗago kai ban yi ba balle na tambaye sa. Kusa da ni ya zuba gwiwoyinsa ya ce, yi haƙuri bahijja na raina ne a ɓace, tashi ki yi sallah ki zo mu ci abinci kin ji. Na gyaɗa masa kai. Bayan na yi sallah na fito falo, tuni ya kawo mana abincin wanda na girka tun kafin na tafi makaranta. Kan cinyar sai ya ɗora ni kafin ya fara ciyar da mu, na kuwa saki jikina. Eh dole, ta haidar, muryar hajiya ta dara a falon mu. Da sauri na tashi daga kan cinyarsa ina raba ido kafin na yi yunƙurin gaishe ta. Amma bata amsa ba sai balbalin masifa take zubawa. Ƙuryar ɗaki na shiga ina kuka, zuciyata ciwo take mini kamar za ta fashe. Kan gado na haye tare da yin rubda ciki. Tamkar jira ake yi na kwanta sai na fara jin kaina na ciwo. Idona suna wani limshewa kamar za a saka ni yin bacci dole. Ban farga ba, na tsinci kaina duniyar mafarki mai kamar zahiri. Hannu ya sa ya goge mini hawaye ya bani ruwa cikin kofi na sha kafin ya ce, Ya isa haka ba hijja. daga yau kar ki sake zubar da hawayenki a banza ina so ki mini alƙawarin haka ke da yin kuka sai na farin ciki dubi can baba almajiri ya faɗa mini tare da yi mani nuni da ɗan yatsansa antamar da na gani gaban wani ƙaton boka tana zayyano masa irin muggan aikin da za a yi mata a kaina da kuma mijina Kar ki wani damu ba za ta ci nasara ba dan mijin ke na yawan azkar ke ce dai kika yi fatali da shi duk da hudubar da umar kike famar yi maki baba almajiri ya sake faɗa dubansa ne ina kallon cikin idonsa ban sani ba shin da gaske ruhi na tare da shi ne ko kuwa amma dai na samu kaina da yi masa tambaya me yasa tun ranar nan baka sake bayyana gare ni ba kaina ya shafa ya ce hakan ba zai sake faruwa ba tunda da har kin riga kin fahimci ni ba ɗan adam ba ne sai dai kar ki dawo muna nan tare da ke a duk inda za ki. Kai da wa na tambaye shi. Ya bani amsa da ni da iyalai na mana ina da mata kin ganta can tana sayar da Baba almajiri bai yi da gaya mini abin da yake son faɗa ba na ji ruwa masu mugun sanyi a gangar jikina. A mugun firgice na tashi. Hajiya ce tsaye kaina yadda ne ƙurir da ido ina kallonta. Ya saka ta mini tsawa haɗi da buga mini bokitin a kai. Bar kallo na bakar munafuka ta shiki tattara kayan ki yau ba za ki kwana a gidan nan ba. Tunda shi Aliyu ya ƙi sakin ki saboda kin yi masa asirin makale mata. Duk wannan masifar da Hajiya take bai dame ni ba. Kawai cikin idonta nake kallo wanda suka nuna mini abinda na san ba kowa zai ganin shi ba. Shiru ta ganin ban motsa ba. Aliyu ya shigo. Hajiya ta dube sa ta ce, Ka tabbatar matarka ba ta da aljanu dubi idonta. Aliyu ya kai dubansa gare ni sai dai bai ga komi ba. Wani ɗan murmushi na saki na ce, ta Murja mu zuba zuwa ni da ke. Shege ka fasa. Da sauri Hajiya ta nufi ƙofa za ta fita, Aliyu zai bi bayanta na ce, Haidar dawo bar ta je da tsiyarta. Hajiyar ce tsiya ya tambaye ni, yana zarar ido. Ni kuma na ba su amsa da ba Hajiya ba ce, ta Murja ce. Aliyu ya waro ido, ni kuma na jinjina masa kai kafin na ce, Kira Hajiya yanzu a waya mu ji tana ina. Bai musa ba kuwa ya kira. Gaisawa suka yi kafin ya ce Hajiya kina ina ne? Gani a gida lafiya kake tambaya ta? Kina nufin ba ke ce kika zo ba yanzu? Aliyu ya sake tambayar ta. Yanzu Haidar lafiya kake kuwa? Ni duk yau ban fita ba. Hajiyar ta ba su amsa. Ina ji yayi saurin kashe kiran yana kallon ta. Ta ya aka yi kika gane antamar ce? Ɗan murmushi na saki kafin na basu amsa da cikin ta na gani. Tabbas antumar tana cikin ƙungiyar matsafa, tunda har tana iya rikida. Ina magen da na ce ma tana bani tsoro? To antumar ce. Tun ranar da na fara ganin idon magen na ji a jikina kamar na san mai irin wannan kallon. Ashe ita ce. Aliyu ya ce, kin san da antumar ce? Ce mana ta yi kin sha maganin zubar da ciki? Hmm, Ina shigo ƙasar nan da saƙonta na fara cin karo. ma hi saurare. Bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi. A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Ƙware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matakar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba mu mamje ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirin mu duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm ƙawata ba za ki gane ba A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi, kin san kayan siya sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nima ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga jiki. kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a india yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan za ki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararrai kuwa kawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lallai siyan nagari mai da kuɗi gida To ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gani wai da kuɗi gida, muna ba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko Mun gore!